Taken taron na bana shine tasiri da ƙalubalen watsa labarun Afirka a cikin yanayin sauyin dijital na duniya. Taro ne da ƙungiyar haɗin kan watsa labarai ta Afirka ta shirya tare da haɗin gwiwa da hukumar talabijin ta Najeriya wato NTA. Wannan taro zai ba da dama a fahimci halayen kafofin watsa labaru na Afirka ta manyan batutuwan dijital da ke canja duniya. Hakan zai baiwa 'yan kasuwa manyan manajoji, malamai da masana damar yin aiki kan samar da arziki a ɓangaren yada labarai. Salihu Abdulhamid Dambos shine shugaban hukumar talabijin ta ƙasa. Kowane shekara aka yi irin wannan mitin bana a nan Abuja, Najeriya muke mitin din akwai shugabanni na gidajen rediyo talabijin na kasashen afirka gaba kida akwai kuma abokanan hurdanmu da suke daga europe da su america da hatta rasha sun zo suna nan makasudinmu shine mu samu mu fahimci juna kuma mu tabbatar cewa nauyin da ke kanmu mun samu sauke shi yadda ya kamata kuma tarurruka irin wannan mukan samu fahimtar juna mukan kuma musaya musan yadda abubuwa suke faruwa a kasashenmu na afirka kuma mu duba abun da duniya take ciki musamman ma batun kirkire-kirkire da ake yanzu a duniya abubuwa sukan canza muna ganin cewa akwai koma baya sosai a afirka bana a wannan taron da muke muna son mu duba wannan. Shi kuwa shugaban hukumar kula da kafafen yada labarai ta ƙasa Balarabe Shehu Ilela ya yi nazarin taron. Wannan taro ne mai muhimmanci domin ya haɗa kasashe na Afirka duka waɗanda suke da nasaba da harkokin watsa labarai. za a haɗu a tattauna wasu irin matsaloli ne kasashen afirka suke fuskanta kan harkokin yada labarai muna da matsaloli da dama wanda suka hada da rashin kayayyakin aiki na zamani sannan muna da nauyi a kanmu kuma wanda ya kamata mu tattauna a wajen wannan taro yadda za mu canja yadda duniya take kallon afirka ana kallon mu yanki ne da ke yaƙe-yaƙe yanki da ke talauci yanki da ke matsaloli to amma hakin masu waɗa labarai na afirka a gwada mu duniya cewa ba haka muke ba muna da masana'antu muna da harkokin ci gaba muna da ma'adinai da dama wanda za iya zuwa amfana da su saboda haka idan ban faɗi abin da muke da shi ba idan ban mu yabi kanmu ba ba za mu tsammanci wasu su yabe mu ba Ɗaya cikin manyan baƙi da suka halarci taron kuma babbar darakta mai kula da sashen Afirka na gidan rediyon muryar Amurka, Madam Salwa Jafari ta bayyana taron da cewa I'm very, very happy to be here. Very honored to be invited to the 14th session, ordinary session of the AUB. Uh, it is an opportunity for Voice of America to meet such wonderful people that have the the same interest and also uh, represent uh, so many different uh, media outlets throughout the continent and also from uh, other parts of the world. I have to say, I'm surprised at the amount of uh, participation at this uh, session. we got to meet partners, potential partners, other partners that uh, might have the same interest, that might be interested in the programs that we offer, in the news that we offer, in Voice of America partnership. Salwa ta ce tana mai farin cikin kasancewarta a wannan taron kuma ta ji daɗin gayyatar ta da aka yi. Salwa ta ce wannan wata dama ce da za ta haɗu da mutane daban-daban da suke da manufa iri ɗaya da kuma wakilcin kafafen yaɗa labaru daban-daban daga ƙasashen duniya. Salwa ta ce ta haɗu da mutane da za ta iya hulɗa da su wajen yaɗa shirye-shiryen muryar Amurka. Salwa abu na farko shine tattauna yadda ayyukan kafafen yaɗa labaru ke komawa na zamani. Salwa ta ƙara da cewa wannan abu ne da zai zama mata abin alfahari da kuma jin daɗi gani yadda ta samu karɓuwa wajen abokan aiki a Najeriya Najeriya da na ƙasashen nahiyar Afirka baki ɗaya. Za a ci gaba da taron har ma za a shirya wani gagarumin baje kolin masu fasaha daban-daban daga sassa daban-daban na nahiyar a gaban baki na musamman. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.